shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin uku Allah ka sanya mana albarka a cikin sauran wannan wata a karɓi ibadar da muke yi tambayoyin jiya gaskiya suna da yawa kwarai da gaske sau haka na zaɓi kaɗan da nake ganin ba za su ci mana lokaci mai yawa ba sai mu fara da su wannan takarda mai ita ya yi taifin ɗinta kuma ya ba ta muhimmanci kwarai da gaske amma ƙarshe na lura ba fatawa yake yi ba shawara yake nema yana neman aure kuma waɗanda suke waliyan batar ba su so su bashi saboda kawai a fahimtarsa yana talaka to wannan akwai shawarwari da ya kamata a bashi don haka ya kamata ya same mu a keɓance mu yi magana da shi idan kuma ita ce to sai ta yi ta samu abin nan abin nan bayani na musamman ba irin wanda za a yi a nan irin wannan majalisi na karatu ba saboda wannan ba maganin fatawa ce ba waliyan mace suke da alhakin su yi mata miji amma bisa ga amince wata da yardarta wanda duk ba su amince da shi ba ga shari'a to ita ma shari'a bata amince da shi ba amma wannan mas'ala ce da a tare da ita ana la'akari da wato ainihin su waliyan sun sa su zuciya ko ba su sa ba amma dai an ba su amana sawa'un mai iyaye ce ko marainiya ce da haka dai a takaice wannan matsala ce ta shawari ba matsala ce ta fatawa ba wani ce malam ni ne ke zama a wani gari sai na tafiya zuwa garin mu ta ɗaya shi malam idan ina cikin garin zan yi sallah zan yi kasaro ne ko zan cika sallah duk inda kake bako za ka yi kasaro amma inda kake dan gida ba za ka yi kasaro ba da haka mukaddara kai dan zariya ne amma kana karatu a jami'ar usman dan fodiyo a zariya dan gida kake a sakwata dan gida kake saboda nan mazauni kake can ma mazauni kake haka inda za ka je ɗauko takardu wuni ɗaya ka dawo to sanda ka isa zariya kai ɗan gida ne domin ko da a ƙaddara wata lalura za ta kama ka ta ƙara kwana uku ko sati ɗaya ko wata ɗaya ba za ka zan bako ba ba za ka rasa dangi da 'yan uwa ba saboda haka duk inda kake bako nan kake yin kasaru inda kake ɗan gida ba za ka yi kasaru ba domin kasaru sallah ce ta matafiya wa in kuntum marda aw ala safarin wa man kana maridan aw ala safarin to hukunce hukuncin safar ake magana ba hukunce hukunce ikama ba da haka duk inda kake mazaunin gida ba za ka yi kasar ba shin malam wani lokaci ya kamata mai budin baki addu'a kamin ya sha ruwa ko bayan ya sha ruwa to abinda aka ce addu'ar shan ruwa inda iftar a gurin shan ruwa saboda haka kana iya fara addu'a kafin ka sha ruwa kana yi addu'a lokacin da kake sharuwa bayan ma ka gama sharuwa kana yin addu'a insha Allah ta'ala ne ne hukuncin wanda ya aikata wani aiki na barna kuma ya tuba amma yana tunanin wannan aiki kuma sai yana sallah yake wannan tunani sannan kuma idan ya tuna wannan abu yana bata masa rai don Allah mala ina so amin bayani mai hukuncinsa yana daga cikin manyan tarkunan shaidan bayan ka tuba ya yi ƙoƙarin gwada maka tuba bai yi ba ko ya ƙoƙarin jan ka da baya amma lokacin da kake jin kana damuwa da ka taɓa yin saɓo ko da bayan ka tuba da wannan alama ce ta imani kuma alama ce ta ƙila ba za ka sake koma malaifin ba amma yana da kyau kullum ka ka hari gaba ka daina waiwayen baya kaɗai akwai lokuta na muraja'a in ka zo a cikin dare lokacin da za ka yi sallan dare ka kai goshin ka ƙasa kana roƙon Allah gafara sai ka bijiro da zunubanka kana neman gafara amma kuma in ka fito zuwa al'amuran rayuwa kai ta yi kamar baka taɓa yi ba domin ka ɗauka cewa in dai ka tuba ga Allah to Allah zai karba mala idan mutum zai buɗe baki zai yin addu'a ta da hausa eh kwarai da gaske domin Allah yana jin hausa malam wani lokaci ya dace mutum ya addu'a buɗe baki wannan mun riga mun amsa irinta wannan ya ce ala gafarta mala ina son in yi aure amma ina tsoron bidoyin da ake yi a ciki kamar lehe shiga gida ina gare ba ka kuɗi ne shine gaskiyar magana <laughs> in ka gaki gudu bai gudu ba bai ga susa gudu na zuwa ba in ya gani ba zai tsaya ba in ya tashi aure shi zai nemi lehe waɗannan abubuwa kukan ji malamai sun kira su bid'a wani lokaci i'tibatan ba bisa ga ka'ida ba ka'idar bid'a ita ce abinda aka yi cikin ibada duk abinda za a bauta ma Allah da shi don a nemi lada in aka yi shi ba yadda shari'a ta ce ba ko aka kago shi shari'a ba ta zo da shi wata wannan shine bid'a amma al'adu irin waɗannan ba a kiran su bid'a sai dai a musu wani hukunci na daban idan suna nawaya ma ku kashe mana fanka yace a karbakan lawo lokacin tahajjud yayi ya kasance ina yin ta ni kaɗai ban je masallaci ba shi malam babu laifi asalin nafila mutum ya ta shi kaɗai kowace nafila amma tahajjud ta samu ƙwarin gwiwar yi mata jam'i lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito masallaci ta a darare uku jere da juna saboda haka sai aka sunanta yin jam'i a cikinta baka idan za ka samu jam'i tare da liman daga farkonta har ta har a gama wuturi a sallama to Allah zai baka ladar wanda ya sallaci dare baki daya kaga wannan gara basa ce to wannan shi bai kamata ka keɓance ka yi ta kai kaɗai ba amma kuma idan ka yi ta kai kaɗai nan fila babu laifi musamman in zaka ka iya yin ta cikin natsuwa a cikin lokacin da ta fi dacewa muna nan ina nufin karshen dare kuma ka yi ta mai tsawo yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ta me hukunci wanda ya farka lokacin da alfijir ya gitta alhali bai sani ba yana cin abinci har sai gashi ya ji ikama bai daina ba mun riga mun faɗi cewa duk abin da aka ce in an yi shi azumi bai yi ba ya kare to dole ne a samu sharuɗa guda uku ya zan da gangan aka yi ba da mantuwa ba bisa sani aka yi ba bisa rashin sani ba bisa zaɓi aka yi ba tilas ba to kaga lokacin da mutum ya ji kiran sallah bai san cewa na alfijir ba ne ya yi tsammanin kiran cikin dare ne ya ci gaba da cin abinci sai ya ji ikama to ya fada cikin waɗanda suka yi bisa ga rashin sani kuma Allah baya kama shi da laifi za mu dakata akan waɗannan tambayoyi domin mu ci gaba da karatu tare da fatar Allah ta'ala ya mana jagora kuma ina dan fama da malaria idan karatu ya samu gaba ɗaya alhamdulillah abinda kuma ya sauwaka idan mun ga ya kamata mu tsaya sai mu dakata Allah ya mana dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a jiya mun karanta abubuwa da dama da suke da dangantaka da banu isra'il da ahlul kitab da yau maɗaukakin sarki a cikin wannan aya za mu karanta ya yi bayanin matsayin annabi isa alaihi salatu wassalam na gaskiya na adalci wanda babu faifayewa mal masih ibn maryam illa rasul al masih isa dan maryam bai kasance wani abu ba in ban da zamansa manzo bai kasance wani abu fiye da zama manzo ba ma'ana bai zamo Allah yadda kuke riyawa ba ba kuma shi dan Allah ne sannan ba bangare ne na alloli guda uku ba kamar yadda wani bangare kuma na kiristoci suke rayawa annabi isa manzon Allah ne qad khalat min qabli rusul manzanni sun shuɗa sa albai sun ce an kira shi almasih saboda siyaha saboda zai zagaye duniya baki ɗaya amma dajjal an kira shi almasih da ɗigo akan haɗin a ƙarama mai ruwa ce ma'ana bai shafaffin dudduge kuma mai shafaffe albarka wasu kuma suka ce almasi an kira shi da wannan suna ne saboda ya kasance yakan shafi makaho sai allah ya buɗe idanunsa ya shafi kuturu allah ya warkar da hannayensa ya taɓa gawa allah ya tayar da ita ya busa mata rayuwa saboda ka mai shafa a warke shafi a warke ne mana almasih Allah ce kad khalat min qabli rusul manzanni sun shuda gabanin su haka shi ba farau bane ba gare shi aka fara manzanci ba ba kuma kare gare shi ba ballantana koraya wani abu dangane da shi wanda ya wuce da matsayinsa wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa mai cikakkiyar gaskiya ce mai cikakken ilimi ce ilimi mai amfani as-siddiq Shi ne wanda yake da cikakken ilimi kuma wanda yake aiki da shi amma fa martaba ce wacce daga ita sai nafta kai tsaye don haka sai an kula ba kowa ke zama siddiqi ba amma kowane annabi yana da siddiqai wannan shi nuna mahaifiyar annabi isa ita ce maryam duk da yake ga wahayi mun ji allah tabaraka ta'ala ya yi mata amma ba ta zamo ba annabiya ba annabawa kan manzanni ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan mazaje Allah ya aiko bai aiko mata ba saboda ya nuna maka sulta iko mulki shugabanci hannun maza ya kamata ya kasance wannan bai nuna ba a samun kallabi tsakanin raunna mataye muzakkarai masu himma masu tunani masu ilimi masu kuzari ba amma ashadhu la yu'tabar fil qa'ida annadiru la hukma in ya kasance cikin dubu za a samu ɗaya ko biyu ko biyar wannan ba zai sa a canza doka ba da haka duk annabawa baki ɗaya maza ne maryam ba ba annabiya ba ce amma ta kai matsayin zama siddiƙa wanda mataki ne in ban da annabawa ba wanda ya wuce wannan matsayi shi yasa Allah tabaraka ta'ala ce man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin sai ce was-siddiqin sai kawansu was-shuhada sai ce was-salihin Allah ka samu a cikin sai ce wa hasuna ka rafiqa Allah ka samu tare da su kana kula at-ta'am da shi da ita sun kasance suna cin abinci ashe suna da bukata kenan kuma suna jin yunwa to ya za a yi wanda ke jin yunwa ya bukaci abinci ya zama ubangiji ashe gajiyayye ne kasashe ne yana da tawaya irin wacce Allah ya ga dukkan makhlukai to kuma wata hikima anan ita ce idan mutum ya ci abinci gobe dura wani a akai jibe dura wani a kai akwai wata bukata da za ta biyo baya ko babu da Allah wannan bukatar ba ta nuna mutum mahaluki ba ne ta nuna yana iya zama Allah Allah ke da wannan bukata ta'ala Allah amma ya kulu zalimuna ulwan kabira Allah ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat dibe da muke gwada musu ayoyi ga su baro baro sun manzur anna yafakun sannan ka duba kai mamaki ya ake karkatar da su manzanni fifikon da suke da shi akan sauran jama'a shine na daraja da Allah ta'ala ya ba su ta manzanci ya ɗaukaka su ya fifita su amma zama ɗan adam ladan tare da su haka dukkan suna cin abinci wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq kafirai sun ninka mamaki wa qalu ma li hadha ar-rasul يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا suna ganin ya za a yi mutumin da kullun tare muke da shi a kasuwa ya saye ya sayar kuma mun gan shi yana cefa ne yana kai gida ana yi masa abinci yana ci ya yi bacci irin wannan a ce annabi ne ta wannan hikima ce ta ubangiji kuma darajan tawa ce gare ku koyan adam kuna ganin da an aiko mala'ika da an aiko mala'ika da an tozarta ku da mai nuna duk cikin ku ba wanda ya isa ya alaka da Allah kuma da ba ku iya samun model ba ku iya samun abin koyi idan mala'ika aika aiko cikin wa zai koyi da mala'ika zai iya tsayi akan fifikin saboda ya shekara 60 yana karatun qur'ani to kai ko awa shidda aka ce kai da kafa guda ai eh? ko dai da ko tafi da kafan biyu ma ba shi aka shar'anta ba ba shar'anta ibada da kafa guda ba to ka tsayi da kafa biyu kai awa shidda a ce babu motsawa raka'a guda daga kaga in aka aiko mala'ika ba za mu yi koyi da shi amma in aka aiko dan adam mai gangar jiki irin tamu wanda yake da yanayi irin namu yana ciwo yana lafiya yana ƙoshi yana yunwa yana farki yana bacci yana rai yana mutuwa to kaga kenan muna iya koyi da shi shi yasa Allah ta'ala ya aiko dan adam irin mu ba haka ta ce a gare mu ba wulakantawa ba wala ta an قل أتعبدون من أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا Maza ka ce kuna bauta ma wanda bai mallaka muku cuta bai mallaka muku amfani ku bar Allah shine min dunillah wai ma'ana duk wanda ba Allah ba amfaninka baya hannunsa cutarka ba ta hannunsa in yamsaska Allahu bi durrin wala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم idan ubangiji yana son ka amfana za ka amfana kowaƙi idan ubangiji na nufin ka da cuta za ka shiga cutar nan kowaƙi don haka ma a saba ka lame kulle hutai'ak wa ma a ka lame kulle yusibak rufi atil aqlam wa jaffata sahuf kaddara ce Allah ya riga ya tsara ta da rayuwarka da mutuwarka da lafiyarka da ciwonka da arzikinka da talaucinka don rubutattu ne wurin ubangiji to ashe ka je ka bauta ma wani ka kankan da kanka ga wani wanda bai iya amfana maka komai bai iya cuta maka komai sai ka bar Allah Allah kaɗai ne abin bauta wallahu huwa sami'ul alim alhalin ku Allah shine mai cikakken ji ga dukkan muryoyi da dukkan harsuna na dukkan bukatu na dukkan halittu kuma al'alim shine masanin ciki da waje shine masanin fai da ɓoye shine masanin gaba da baya masanin jiya da yau da gobe ya za a bar wanda a haka a kama wanda ba haka ba Allah shine mai cikakken iko mai cikakken sani mai cikakken mulki wanda yana iya biyan bukatar kowa don haka duk mai bukata ya tasar ma Allah kar ka yi kwana kar ka yi jone jone kar ka tsaya irin yadda ake balantarki a bitanin a bitacin a surkonan ta hi kai tsaye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun قل يا أهل الكتاب لا تغلوا No hay الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق كتي يا كي منزل الله كنا ميكرا يا أهل الكتاب يا كوما سلتافي يا كوما لمي كذوك يا ركا إلي ميقاتنا لا تغلوا في دينكم كركو زرها فاتكين الدينكم كركو وچه قونا دا إري غير الحق كذو دا أبين دا باقسكيا با ولا تتبعوا أهواء قوم كركو بي مصن زكاة وسمتاني su ne kiristoci iyayenku wa'inda yake kad dallu min qablu tuntuni gabanin haka sun bace wa adallu sun batar da mutane da yawa wa dallu an sun bar miƙaƙƙen tafarki kiristoci babban abin da aka san su da shi shine ikhlas suna da tsarkin zuciya duk inda kirista yake tsakani da Allah yake addini wannan shine abin da ya bambanta su da yahudu to me ya cin masu abdalal bata batun kai ba su gane hanya ba me ya jawo masu wannan wuce gona da iri wuce iyaka ya alal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq innama al Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqa wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khayran lakum innama Allah ilahun wahid سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض أزواج الشعاية kenan addinin Allah addini ne da ba a son wuce gona da iri a cikinsa dinul wasat dinul wasatiyya dinul i'tidal addini ne da baya da karkata wa anna hadha sirati mustaqiman ne kakkin addini ne sannan baya son gulu baya son israf baya son tatarruf sannan baya son tasahul addini ne wanda ba a son ka kasa inda ake bukata ba a son ka wuce inda an ka kai ka fadinullahi wasatun bainal ghali wal jafi addinin Allah tsaka-tsaki ne Allah ya ji dan mujaddidi Usman dan Fudiyo ya yi littafi mai daɗin karatu mai ban sha'a ba ya da girma amma yana da tarin ilimi sunan shi irshadu ahli tafrid wal ifrat ila sawa'is sirat shiryar da wanda suka wuce da wanda ba su kai ba su dawo su tsaya ga mai na gaskiya a komai a addini ana so mu zan masu daidaitawa kar mu wuce inda aka ajiye a wurin aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma Abdullahi dan Abbas iltaqit li hasan je ka nemi mani tsakuwa domin me domin ya jifan jamarat da ya je sai ya nemo su tsingaru manya-manya mula-mula manzu Allah ya kalla sai ya dariya ya jifa da su ya ce je ka nemo su sai ya nemo wasu 'yan ƙanana kamar misali a ce kashin awaki sai manzu Allah sallallahu ya ce masa amsalu haula'i farmo amsalu haula'i farmo irin waɗannan ku jifa da su sai ce wa iyyakum kun ghuluwa wa din fa inna ma ahlaka man kana qablakum alhudu fi din cika shirin ku da wuce gona da iri cikin addini duk da dutsen eh duk da dutse a komai a addini ana so ka tsayin da aka ajiye ka kar ka wuce kuma kar ka kasa a shekinan addini kullum yana buƙatar ilimi in babu ilimi ya za ka gane abin da addini to gulu yana cikin abin da ya halaka magabatan mu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka in ka bi tarihin dan adam da wuya ka rasa guluwi a cikin tarihinsa kamo daga annabi nuhu ina nufin jama'ar annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda shine manzo na farko da aka aiko mutane manzo yakan zo ne ya gargadi a bar shirka a kama tauhidi to shine manzo na farko annabi adam lokacinsa babu babu shirka akwai dai zunubi tun daga shi mun ga kabila ya kashe habila amma shirka babu ta kowa ya san Allah kowa na bin Allah kowa kan tauhidi yake amma shi mutumin naka bugun to gada zare ya shirya kuma ya yi haƙuri na shekara dubu shekaru ɗari ɗari har sau goma yana canza tunanin mutane daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan menene mataki na farko da ya fara amfani da shi da ya cimma bukatar sa shine ne fi din fi salihin wuce gona da iri wajen fankama da ɗaukaka mutanen kirki mutanen kirki ne mutane ne na Allah amma an wuce su inda Allah ya aje su don haka da wuddu da suwa'u da yahusu da ya'uku da nasru bayan Allah ne mutanen kirki inji Abdullahi dan Abbas hadisi yana nan cikin sahih Bukhari yace lokacin da suka mutu sai shi ɗaya ce to yanzu na samu wata dama babba sai ce sai ya shiga cikin zukatansu ya hura musu sha'awa ya ce kun ga mutanen nan sun mutu babu irin su a cikin ya kamata ku yi wani abin da zai sa ku rinka tunawa da su domin ku ji kuzari da himma wajen bauta ma Allah domin kullum in ka ga wanda yi ka bauta sai ka ƙara kuzari ka ƙara himma wai ka ji shaidan wazi yake shaidan yau shi ma turun wazi da lasifika ce ya zakatun teku kuma bai da lana domin shi ƙwararre ne gogagge ne ya iya ashe ka gane to ya za a yi sai ce ku kuma can nesa da masallaci ku samu wani katon icce sai kowa sai ku yi hoton shi a jiki hanya kuta zuwa masallaci kaga kuna gani kuna tuna in takaice muku labarin da ko ga kun san shi haka ya rinka dabaru da su sai da aka dawo ga bangon masallaci ana zana su na baya sannan daga aka dawo bangon gaba sannan sai ce to ai wannan wankewa yake gara ku samu laka ku mulmula ka da gumuka suka fara aiki sai ce to can da ina kai ina isa wurin Allah duk zunubanka kai yanzu na tsugunninka ka isa ka nemi Allah ga bayan Allah na ayi hotunan suka je ka gurwa na kace suka kai ga Allah ma na abudu bi illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ya ka abin da su an to kun ji babban mashigar da shi ɗaya amfani da ita nan ga ɗan adam ita ce alghuluwu fi din alghuluwu fi awliya illahi salihin to bayan wucewar mutanen annabi nuh wa'annan gumuka an ɗauko su an zo da su ƙasar larabawa wuddu ƙabilan kalb wadda take a garin domatul jandal ita ce take bauta masa suwa ƙabilan huzail ita take bauta masa yahuth ƙabilan murad su suka gaje shi daga baya banu ka tsufani suka kwace ubangiji suka kai gidajensu yahuka shi kuma sha ubangijin hamzan shi suka bauta nasir kabilan himyar yan yaman su kuma sha su duk waɗannan gaba ɗaya bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu tamakkun ya samu gwamnatin musulunci ta kafu zuwa ya sassare su ce ba a sake bautar wannan Allah a cikin jaziratul arab in muka koma baya a tarihi za mu ga yunan girkawa su ma mushrikai ne tun kafin bayyanar yahudu da nasara dalili Allah ta'ala ya kawo labarin yahudu da kiristoci da shirka sai ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah sai ce zalika qawluhum bi afwahihim aha yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl suna kwaikwayon magana kafiran gabanin su ne suwa kenan girkawa to kaga ashe guluwi bayan ya cira daga mutanen annabi nuhu ya kai ga mutanen girka da na ya je ga yahud suka ce uzairu dan Allah ne ya je ga kirista suka ce nasara suka ce isa dan Allah ne guluwin ba wai a waɗancan bayan Allah da uzairu kadai ya tsaya da annabi isa alaihi salatu a su har kansu sun yi guluwi a kashin kansu wa qalat yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man saboda haka a ƙashin kansu ma a karan kansu sun wuce gona da iri sun ɗauka ce su ne sha'abullahi muhtar su ne zaɓaɓɓun yayan ubangiji to guluwi da ya gangaro ya rafo sai da shigo cikin musulmi in ka duba tun sahabbai ba su ƙare barin duniya ba sai da Allah ya gwada musu khawarij khawarij duk inda ake wuce gona da iri sun wuce duk inda musulmi ki sun kayarta shi na abu in kai kablasa su amma su buhun kablasa ko san mai buhun kablasa ko to khawarij a hakan su a gurin su duk abin da muke kira kaba'ira kamar ƙarya kamar zina kamar shangiya kamar caca kamar sata su duk waɗannan almundana yaudara duk kafirci ne a gurinsu kwanyinsu su ya koma kafirci banda kafirta musulmi suka halaltar da jininsu su ne suka kashe khalifan manzo Allah sayyidina Usman su ne suka kashe khalifan manzo Allah sayyidina Ali ibn Abi Talib su ne suka kashe bawan Allah nan sahabi da ya fito birni da shi da matarsa suka kashe matar suka bunkurar da cikinta suka fidda dan da ke ciki yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan duk saboda me saboda gulu saboda zurfafawa saboda wuce gona da iri da suka ci gaba da tafiya sai suka fara musu wasu hukunce-hukuncen shari'a suka ce ai hukuncin jefe mutum ba gaskiya ba ne mazinaci bulala kawai ake masa suka ce kuma mace in ta yi haila ba za ta yi sallah ba amma fa in ta gama dole ta ranka alhalin na aisha ta ce kunna nu'maru bi qada'i sawmi duna salah idan mun yi al'ada azumi kawai ake ranka amma ba a ranka sallah to da haka shi ɗaya ta jansu mu'tazila sun haifu daga khawarij sun zamo manya-manyan 'ya'yansu saboda haka duk wanda kuka ji khawarij na kafirta mu'tazila za su ce a mu ba mu kafirta shi amma dai ranar alkiyama zai shiga wuta ba fita har abada me hukunci suka ce fi manzilatin bai nan duniya da ya reto yake shi ba musulmi ba shi ba kafiri amma yawm alqiyamati fi fi mukhalladun fi an-nar ma al-kuffar suka ce ba a ganin Allah ranar alkiyama suka ce Allah bai awo don ba ma'auni ba ne suka ce Allah bai sama don an yi an ce haka an yi mai bagire duk wannan kaulukan mu'tazila ne suka ce ah, ba a tsallaka siradi suka ce ba a ceto ranar alkiyama kowa aikinsa ɗai ka fishe shi duk wanda maganganun mu'tazila ne in kuka duba alfarku bainal firaq na al-baghdadi imam al-baghdadi in kuka duba al-fisal fil ahwa'i wal milal wal ni'al na ibn hazm in kuka duba maqalatul islamiyyin <coughs> na al-imam abu al-hasan al-ash'ari <coughs> da sauran littafai na firaq su yi waɗannan bayanan <coughs> aka zo ga saba'iyya ina nufin yan shi'a su gaba ɗaya guluwi wurin su yanke cibi domin su gaba ɗaya da suka fara ɗaga sai na ali suna haka suna haka suna haka sai da suka ce antal ilahu kai ne Allah da kansa sai da ya fara kona su a rayuwarsa saba'iya kenan sun fi kowace kungiya yawan karkashi-karkashi don haka duk abin da ka faɗi wata kungiya za ta nema ma san da wanga ba saboda na wata kungiya ne ba na wata ba to amma gulu wuce gona da iri daga mutum a wuce darajar da Allah ya bashi musamman ga wanda suke kira ahlul bait su ne ali da fatima da hassan da Hussein ba su fayyada da kowa da suke ahlul bait ban da waɗannan iyalan gidan annabi a wurin su babu matansa la ilaha illallah iyalinka amma matakka ba ta ciki kana da iya biyar amma guda ɗaya cikin iyalinka a gurin su zainab ba ta ciki ruqayya ba ta ciki ummu kulsum ba ta ciki alqasim bai ciki wannan ibrahim bai ciki ibrahim ka ya da cin mutunci da cin zarafi suke masa duk da yake dan yaro ne karbe yana rarrafe Allah masa cika to duk da wanda suka girma din suka hayayyafa irin su zainab irin su ummu kulthum ba su son su ba su kauna su cin mutunci da cin zarafi suke masu to waɗanda suka yadda alul baiti din ne wayannan sun mai da su ƙasa wayanda suka yadda alul baiti din ne sai suka yi sama da su har suka wuce manzon Allah misali abi harul anwar majlisi ya kawo ruwaya daga al'imam abu abdullahi ja'far sadiq alaihi salam cewa lokacin da manzo Allah ya bi iraji ya je gaban Allah da isassa sai ya tarar da ga aliyu zaune ga fatima zaune ga hassan ga hussein sun riga shi to amma ga alamu bisa ga ruwayoyinsu bai samu ganin Allah ba to amma ya yi magana da shi to amma yana magana da Allah yana kallo a sai shi wai Allah kai ke min magana ko Aliyu ni dai murya Aliyu nake ji wai Allah ma da zai magana kuma da murya Aliyu yayi magana kaga irin wannan wuce gona da iri ne to aka gangaro zuwa ga sufai su ma suna cikin waɗanda suka yi guluwi mai yawa ga bayan Allah mutanen kirki irin sai dai abdulkadir jenani rahimahullahu ta'ala da manya-manyan waliyan Allah magabata wa'inda in kuna so ku ɗauko daga juz'i na shida na bakwai na siyar alamin dubala ku yi ta karatu bayan Allah ne mutanen kirki masu yawan ibada masu tsantsani masu tsoron Allah wasu daga cikin su manyan malamin su kun ba malaman bane ibada dai Allah ya hore musu tun zamanin Imam Malik rahmatullahi ta'ala alaihi yana cewa a Madina akwai mutane masu yawa wadanda ina fatar su yi mini addu'a saboda me saboda na san mutanen Allah ne ita ma ni karban hadisin su haka ce don me yace don ba balayin su bane ka ji mutanen da suka san kowa da nasa layi mutumin da ibada ta sha masa kai alfudail ibn iyad rahmatullahi alai ya kai matuƙa yana cikin manyan auliya Allah salihin fi ma nahsab ya kai matuƙa ga ibada amma ba bai keɓanci shi wajen wato zurfafa wajen karatu da karantar da mutane har sai fara ganin laifi irin su imam malik wanda ke an gama majalisin asuba an buɗe na hantsi an gama na hantsi na bayan azahar bayan la'asar fatawoyi za a yi bayan magriba an koma zuba karatu can bayan isha'i kuma an karbi baki da suka zo daga garuruwa daban-daban ana rubuta musu ana gyara musu littafan ba ya da aiki sai karanta da jama'a to irin wannan wanda ya wuni haka ran yanzu ka shiga cikin gari manya manyan zaurukan mu Allah ya ji kansu marigayi malam koyi su marigayi malam babi su marigayi malam na ta'ala gidan kana su marigayi malam mujeli da irerensu har da 'ya'yansu da suke ne za ka iske mutum tun safe har dare karanta wa yake to da dare ya shiga mi zai tsakan da tun da ɗan adam ne zai huta to sai fadal ya ga kenan malik hutu yake da daddare sai rubuta masa wasiƙa ya ce karka zama kamar kendur mutane kake haska ka kana kore kanka ko ma ka yi ibada kusa abin da imam malik ya ce masa <laughs> ya ce amma ba'du fa inna allah azza wa jalla qad qasama أعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم ورب رجل فتح له في الصدقة وما أظن الذي أنت عليه بأفضل من الذي أنا عليه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر والسلام عليكم ورحمة الله ولا تحرمنا من نصائحك ودعائك yace bayan gaisuwa ka sani Allah ya kasa aiki da ya raba arziki wani miliyan gare wani dubu daya wani bai da ko sisi ya ce to haka Allah ya raba aiki wani Allah ya ba shi himma da kuzari wajen sallah bai buɗe mai yin sarka bai iya da kuɗe sarka wani bai iya azumi wani ko azumi ya yi mishi sauki wani babban attajiri ne amma yana iya azumin litinin da alhamis amma bai iya ciyar da masu azumi abinci wani yana iya kai da komo makka amma darnin makocinsa katanga makocinsa za ta faɗi bai iya tada ita ga makocinsa yana ciwo bai iya kai shi asibiti ya kashe dubu goma sha biyar a masa magani ko a masa tiyata ɗai ko dubu uku to kowa da kofar da Allah buɗe masa sai imam malik ya ce ba ni zaton kofar da Allah buɗe maka ta fito fatan nake da ni da kai duk mun shiga kofofin aljanna mu game a can ya ce amma da Allah kar ka fasa min nasiha kar ka fasa min addu'a ka ji mutanen Allah kar ka fasa min nasiha kar ka fasa min addu'a to mas'alan gulu wuce gona da iri matsala ce babba a cikin wannan al'umma majaddadi dan fodiyo Allah ya kara masa rahama ya tattauna ta aurare da dama a cikin nurul albab tunda yake littafin gashi Allah ya sa ya fito fitowa mai kyau yana da kyau mu karanta wani abu daga cikin abin da mujaddadi ya faɗi dangane da gulu abubuwan suna da yawa to na farko ya yi maganar kafirta musulmi wannan babu guluwin da ya fi kafirta musulmi ka ɗauka ta kai ɗaya musulmi duk wanda ba tare da kai ba ba musulmi ne ba to mujaddidi ya faɗa da wannan ce wa amma man ya'malu a'mal al-islam walam ya zahar min shay'un min a'mal kufri walam lam yusma' minhu shay'un mimma yunaqidu al-islam fala juzu li ahadin an kula innahu kafir amma duk mutumin da yana ayyukan musulunci ba wani aikin kafirci da bayyana gare shi ba a taɓa jin yayi wani abu wanda ke warware musulunci ba to ba ya halalta wani ya ce masa kafir to har zuwa ƙarshen maganarsa a gaba za mu tarar da inda yake maganan wani nau'i na guluwi ga bayan Allah musamman da kaburburansu ya ce wa min al'umurin lati ammatil balwa wana shafi na biyar ga wani ke wannan bugun namu wa min al'umurin lati ammatil balwa biya fi hadhihi bilad at-tabarruk bis salati ala ya yace yana cikin manyan musibbin da sun ka game kasar nan ta Hausa neman albarka ta hanyar yin sallah akan kabari wani bawan Allah ne don kaba bari mu je mu yi sallah wurin kabarinsa wa bina'u masjidin alaihi da gina masallaci bisa ga kabari kun ga eh akwai wanda ka wasici ta su mutu a yi masallaci akan kabarinsu to wannan ko dai jahilci ne ko son zuciya majadid ya ce duk wannan yana cikin musibbin kasar Hausa yace idh la yusalla alal maqabiri domin shari'a ba ta yarda a yi sallah akan makabartu ba wala yubna masjidun alayali tabaruk ba a gina masallaci akan su don neman albarka wala ta bil qabri aidan kuma ba a shafar kabari li'anna zalika min fi'l nasara don wannan ayyukan kirista ne to kun ji abin da muka ce a tai a karantar da masu ziyara hubbari wala yuddahanu bil ma'i alladhi yakunu alayhi ba a shafa ma fuska ko jiki ruwan da aka tarar sun kwanta bisa kabarin kowa wala yurfa'u minhu turabun ba a ɗebi ƙasa daga kabarin aje yola a raba mutane. Ya ce wa inna ma yutlabu tabarruk bi ziyarati al in kana neman albarka ziyarar kabarin kawai ta isa da ita ake samun albarka domin ita shari'a ta amince yi. ga wani wuri kuma Eh? wurare da yawa ne kuskuren da ne ban sa musu alama ba amma ina jin kona da muka karanta ya nuna me ya nuna da'awar mujaddidi da'awa ce tajdidiyya da'awa ce sunniya manhaja ce salafiya ya kawo cikin guluwi al'inhina dukawa wajen gaida wani duk guluwi kai shi ɗan adam ne kai ɗan adam ya ce wa min al'umuri lati ammatil balwa biha fi hadhihi albilad daga cikin al'amuran da musibar su ta game ma kasar nan tamu ta Hausa ma aluhu adaban li uzama'ihim inda tahiyya abubuwan da suke yi wanda suna ganin kamar ladabi ne wajen waɗanda suke girmama kal inhina'i kamar su a duka wurin gaida wani wannan wa jama'a ba maganar mansur ce maganar dan fodi ce Allah ji kansa in ba ku yarda da wannan bugu na ba ku dauko bugun mallan buda ko ku dauko bugun mallan dan igi ko ku dauko bugun injin ta kasan masa duk akwai su garin ga amma dai za ku tarda magana ita ce ni iya kaudin da nayi nan na nemo hujjoji na qur'ani da sunna in karfafa maganin ganin dan fodi amma ban kara magana ta ko guda ba yace fa inna hina ar-ra's inda tahiyyati haramun inda jumhurul ulama dukar da kai ba jiki ba kai kawai a dan haka wajen gaishe ka yace haramun inda jumhurul ulama haram ne wurin mafi yawan malamai wa huwa zahirul hadith alladhi rawahu at-tirmidhi an anas wa qala huwa hasanun sahih bari karanta muku hadisin a cikin sharhi يتي الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هو ما رواه الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ونتكم زي جمدا لو أنسى كو أبو كنسى دي دينا يندوك أمسا قال لا من زال يتكرك دوك أمسا قال أفيلتزمه ويقبله تو زي رنقميشي سنبنشيشي قال لا يتكرك يا كنا قال أفا يأخذ بيده ويصافه تيكام ya سيمس مصافحة قال نعم يتي هذا da haka shi mai wanga kauɗin ga abin da ya ce ya ce falmashru inda liƙa'il ikhwani huwal musafa abin shari'a ta sani in an gamu da yan uwa shine a haɗa ne wa tajuzul mu'anaqatu idza qadima ahadul akhawain min safar ya halalta a haɗa wuya kamar da ganin larabawa na yi a rungumi juna idan ɗaya ya dawo daga wurin tafiya faƙar sabata zalika min fi'li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama qala anas radiyallahu anhu wannan ya tabbata a cikin aikin sabon manzo Allah kamar yadda anas ya ce kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza talaqaw tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaqu sahabban manzo Allah sun kasance in suka haɗu da juna suna haɗa hannu in ɗayan su in suka dawo daga wurin tafiya suna haɗa wuya wancan hadisi na farko yana cikin silsilatul hadisi sahiha mujalladi ɗaya shafi na ɗari da hamsin da tara wannan ma na biyun yana ciki da kaga wanda ya je yana yawon gari yana faɗin ba su yarda da maganar sahabban manzon Allah ba to ka karanta da kyau in idon ka ba su buɗe ba ka wanke kwantso ka karanta sannan ce wa huna kalamun jamil na tsinci wata magana mai kyau lil hafiz ibn al qayyim wanda yake shine al allama al hafiz ibn qayyim al jawziya hawla al inhina yana magana ne akan duka duka ma wani yahsunu na ya dace a cira wannan magana li kalamin muallif rahmatullahi alaihima saboda maganan ta dace da wannan magana ta dan fodiyo Allah ya ji kansa ya ji kan qayyim ga abin da ya ci qala fi ilamil muwaqqi'in alwajhu at-tasi'u wath samanu wasu fuskoki ne kawo masu daɗi wanda bai kamata ɗalibin ilimi a ce bai karanta su yace fuska ta tamanin da tara أن النبي صلى الله عليه وسلم rajul الرجل أن ينحني للرجل إذا لقيه manzo Allah ya hana mutum ya duka wani dan uwansa in ya gamu da shi kama yaf'alu kathirun minal muntasibina ila ilmi yace kamar yadda da yawan masu jingina kansu zuwa ga ilimi suke yi mimman la ilma lahu bis sunna irin da ba san ba akwai ilimin amma a ɗaya sani da adabi da balaga da nahau da muqamatu duk ya iya waɗannan amma bai san hadisi ya ce bali balighuna ila aqsa haddil inhina kai wasu sukan wuce iyaka wajen dukawar mubalaghatan fi khilafi sunna saboda tsananin kai matuƙa wajen saba ma sunna jahalan yace amma wannan jahilci ne hatta yasira ahaduhum bi surati raki ila akhi in kaga wani su irin gaisuwar da yake sai karanta da Allah ruku'i na yake saboda dukin yayi yawa ثم يرفع رأسه من الركوع كما يفعل إخوانهم ثم يرفع رأسه من الركوع سنة دقى كان صدق الركوع كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات يتي أكوس ينوانس ونسو سجدا ما سكي ما شيوخهم ما لمنسو الأحياء والأموات سنة مرايي سنة يوم akwai da dama cikin 'yan shi'a masu sajada yanzu aka ga kaburbura in kuka ɗauko hoton ta'addanci 'yan shi'a za ku gane su layi suna duka suna sujada suna tashi suna kuma sujada kan kabari akwai kuma sufaye da dama su ma da suke haka nan ga matattu ba mu aza ana yi wa rayu ba in ban da kwanan nan da mun ka ga alama Ya ce aka zo mina salati sujuda wannan magana kun ga ba ta wace ce a cikin sallah waɗannan sun ɗauki sujada su nemi manyansu wa ulaika ruku'a su ko waɗannan sun ɗauki cikin sallah sun ɗauki ruku'i suna yi mallaman su wa ta'ifatun salisatul qiyamah su kuwa sun ɗauki tsayi sai a ga mutum zaure an yi sandare bayanai wannan hadu magana ta shekara 800 da yinta wannan an yi ta tun kafin bayyana mujaddadi da shekaru 600 yace kuma alaihimun nasu wa hum kamar kama kuma fi salah mutane su yi tsaye akan su ga su zazzaune kamar wanda aka tsaye cikin sallah Faƙasa فقاسمت الفرق الثلاث أجزاء الصلاة يتوين لك أنجي أكو سورة ما كان da ake عليه Allah. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن انحناء الرجل لأخيه سدا لذريئة الشرك yace abinda muke sun mu kawo anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya duka ma dan uwansa dan kar a bude kofar yin shirka kama na an sujud li ghayrillah kama yanda hana ayyama wani Allah sajada wa kama na hahum an yaqumu fi salati ala ra's al imam kama yanda kuma ya hana a cikin sallah su yi tsaye akan liman wa huwa jalisun yana zaune ma anna ibadatu lillahi ta'ala idan liman ga wancan lokaci yana da uzuri yayi sallah zaune sai manzo Allah ya ce fa sallu julusan ajma'in duk ku zazzauna don kar ku yi tsaitsaye yana zaune ya zan zanka bashi kuke bauta to ina ga wanda zaune kawai yake yana karatu ko yana shan iska amma an zo ai tsaitsaye bayansa saboda a gwada ciyashi babba ne da haka ya ku malaman sunna kuyi kira ga abar yin haka kuna ji wannan ita ce dawar ɗan fodiyo ya ce fa mazzannu idza kana qiyamu ta'ziman lil makhluq to ya kake zato in ya zan kawai wani bawan Allah ne shigo sai kowa ya miƙe za a yi national anthem wannan duk laifi ne ga shari'a ya ce wa ubudiyatul lahu ya zan kamar matsayin bauta gare shi Allahu musta'an bayan wannan magana ta kare shi mai shari ya ce wa amma taqbilul yadi dan ya cika fa'ida ga magana dan fudu ya ce amma sumbantar hannu kaga nan kasar Hausa ba mu sumbanta hannu saboda mu da mun sun ba ba ta cikin al'ada mu duk da mu ba mu sumbanta wannan ko bid'a ce mu nuna a ce ba ka sumbanta ka da ka haifa ba ka sumbanta iyalinka wannan bid'a ce mummuna domin yana nuna tsabar rashin tausayi a cikin zuciyarka da rashin iya nuna soyayya da ƙauna. kai in ina so ina kiran shi ƙauyanci ne duk wanda bai iya rungumar matarsa sai sun bance ta don ya gwada mata soyayya yadda manzo Allah ke ba iyalinsa duk wanda bai iya yaron yaronsa ya rungume shi sun bace shi don ya gwada mishi yana tausayin shi wannan ya saba musulman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai gum kake ya ka kashi gum ba akwai inda take kama ka ko ƙarya ne akwai ranar kindillanci ranar da za ka cire duk manyan rigunan ni ban ce ba Allah jikan mini ni ban ce ya cire rawani ba Allah jikan mini kan mallamai su ce da suni kan mai su ce suni kawa abin eh? to amma kaga in ka je kasashen laraba za ka ga sumbantar hannu za ga ana ta sumbanta hannu ko to shine wa amma taqbilu yadi fa fihi ahadith wa atharun kaseera sumbanta hannu yana da hadisai da athar su ne maganganu da ayyukan sahabbai masu yawa ko kuma na salaf gaba ɗaya ya dullu majmu'uwa ala thubuti zalika a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace in ka tattara su gaba ɗaya masanin hadisi zai ce maka eh ba shakka wannan ya tabbata daga manzon Allah wa min ajli zalika aftal allamatul muhaddis muhammad nasiruddin al-albani bi jawazi taqbil yadi al-alim bisa ga haka ne babban malamin hadisi muhammad nasiruddin al-albani ya ji kansa ya yi fatawanci ya halarta a sumbaci hannun malami idan idza tawaffarat ash-shurutul atiya in an samu sharadi guda uku na ɗaya Allah ta yattakhadha adatan ce kar a mai da shi juddadun al'ada duk sadda ka ga malamin ka sai ka sumbaci hannun shi bi haifu ta taɓa alimu alamar da yake yi ila talabigati ya ce ta yadda kenan malami da kazo sai ya miƙa ma hannu ala dole ga alaji kan malam ويتطبعوا هؤلاء على التبرك بذلك su kuma almajiran sai su dauka ta shikenan da mun sun manci hannun mallan albarka ta samu to albarka da hannun manzon Allah ake neman ta bi abi ummi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam in qubbilat yadu shi manzo Allah duk da yake lalle ta tabbata an sun hannun sa. fa inda ma kana zalika ala nudra wannan ya faru ne ba ko yaushe ba nadiran ne amma ya faru wa ma kana kadhalik abinda a haka fala yajuzu an yaj'ala sunnatan mustamirra bai halarta mu mai da shi kullu yawmin kama huwa ma'lumun min al-qawaid yace kamar da duk wanda ya san ka'idodin shari'a ya san wannan sharadi na biyu yace Allah ya da'u zalika ila takabburi al-alimi ala ghayrihi ya zama kwatanta mu gani in muna sumbanta hannun malamin mu mu tabbatar da wannan bai sa yayi girman kai ya jija ashe dai duk wanda a sakwato kenan na shi ilimi duk ka sumbanta hannu na to da an samu wanga sumbanta hannun malami ba ta sai mai girma ni to da ya fara jin mai girma shi to ku bari kar ku yi wa ru'yatuhu li nafsihi kama huwa alwaqi'u min ba'd al-mashayikh yace kama inda dai ga malamai sun fada cikin wannan tarko ayi sharadi na uku yace Allah yu'addi zalika ila ta'til sunnatin ma'luma kada wannan ya sa a bar wata sunna wadda sananniya ce ka sunnatul musafa kaman bada hannu ya zan da zuwa miƙa hannu ɗaya kai a sumbanta shi kenan a jaye to ina sunnan mika hannu ita ku a gaisa ya ce fa ina mashru'atun bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa qawli wannan sunna ta gama hannu da yan uwa ta tabbata a cikin aikin manzo Allah ta tabbata a cikin maganar manzo Allah wa hiya sababu tasaquti dhunubil mutasafihin ita dalili ce na zubewar zunuban waɗanda suka gaisa kamar ruwa fi gairi hadisin wahid kamar da zuba a hadisi guda ba fala yajuzu ba ya halarta mu bar miƙa hannu min ajli amrin ahsanu ahwali annahu jaiz saboda sun banta hannu da iyakar ƙolin abin da za mu ce mu ce ya halarta ko mu mustabi ba za ka kai shi ba. don haka ne duk wanda ya to banta hannu wala ba zan bar shi ba saboda me saboda cikan waɗannan sharuɗa yana da wahala saboda kan ma ku gwada ya ku ahlus sunna ba zan ba da hannu na ba waɗannan abubuwa yana da su a takaice wuraren da mujaddidi ya yi maganan guluwi da wuce gona da iri suna da yawa cikin nurul alba don Allah kai kare duk ahlus sunna ya mallaki littafin nan kuma in yana da iko ya karantar da iyalinsa shi duk da yake wasu ba wasu su karantar da iyali domin akwai magana ku a ciki an faɗi yadda za ku ba su su a ciki mujaddadi ya tsananta magana cikin nurul albab dangare da masu fita batun iyalansu su ba su karantar da su ba su ba su kai su makaranta ba da kuma ba su sauran haƙoƙa amma dai ku daure ku rinjaye zuciya ku karantar da su in suka san haƙƙinsu kuma ku ba su abinsu Allah ka samu dace bari mu gani ko muna iya fassara ayoyin nan kai tsaye in Allah ya samu malam gobe ya samu dama sai ya ƙara muku bayani akan su yace lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il Allah yace an ɗebe albarka ga waɗanda suka kafirta na banu isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam Allah an ce su bisa ga harshen annabi dawuda da annabi isa dan maryam wayanda aka la'anta akan harshen annabi dawud alaihi salatu wassalam su ne waɗanda suka yi su ranar asabar wanda aka la'anta a harshen annabi isa alaihi salatu wassalam su ne kiristocin nan da suka karyata annabi isa alaihi salatu wassalam ko kuma yahudu da suka karyata annabi isa alaihi salatu wassalam zalika bima asaw wa kanu yatadun wannan ya faru ne saboda sun yi sabo kuma sun kasance suna ta'addanci suna ƙetare iyaka suna shiga alakin bayan Allah da ba su ji ba su gani ba kuma daga cikin laifinsu kanu hau na an karin fa'alu sun kasance duk wani laifi da aka yi a cikinsu ba su tashi su ce kul abai wannan matsala ce labi'sa sama kanu yaf'alu tir da abin suka kasance suna aikatawa tara kasiran minhum yatawallawna alladhina kafaru zaka ga da yawa daga cikin su suna jibintar waɗanda na kafirta suna gwada musu soyayya suna runguma su suna taimakon su labi'sa sama qaddamat lahum anfusuhum tir da abin da hannayen suka gabatar musu an sa khaitar Allah don sun jawo su hushin Allah wa fil azabi hum khalidun su masu shirin tabbata ne a cikin azabar Allah walau kanu yu'minuna billahi da sun kasance suna imani da Allah wan nabiyyi sun yadda da annabin Allah wa ma unzila ilayhi da abin da aka saukar zuwa ga manzo Allah mattakhazum awliya da ba su rike su masoya ba walakin na kathiran minhum fasiqun amma da yawa daga cikin su fasikai ne to muna godiya ga Allah da ya bamu ikon yin karatu har mun kusa cika lokacin da ya kamata a cikin rashin lafiya da ne muku bayani ko muna roƙon Allah samun sauki Allah kai muna gafara to yau dan lokacin da ya rage gashi Allah ya sa muna tare da manya-manyan limamai na sunna na gari ban sani ba ko akwai wani sako ko wani bayani ko wata shawara ko nasiya da suka zama da ita a gefe na na dama ga babban liman shek yusuf ya haya alibawa limamin masallacin juma'a na arki lamarin kun samu masallacin nan suna to ku shirya kuma ku samu sunan sahabi wanda ba a san shi sosai ba ku raya sunansa da masallacin ba liman da da malam mai dan mashagari ga kuma babban liman limamin masallacin shek abubakar mahmudu gumi ga wani babban liman eh limamin masallacin umarul anya ba limamin masallacin juma'a ne ko yanzu malam usman baliyo akwai su manya mai limamai da gani can baya su zazzauna akwai su addu'a makanin mumini a karfa kallon sai mu baka minti uku ko guda ishe ka to sai ka ba liman babba guda kenan eh. assalamu alaikum wa alaikum salam babu shakka abin da yake jarida da mana yake ta kokarin Allah ya sa ka da da shi a to an fara wannan bayanai da ake muna fata Allah ya sa da alaikum alaikum salam بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أما الله يكرمك وحضرتك وأنا من لسه من الفرحة ni ba wani hukun bayani ba ila addu'a da malam da kuma al'amur da sauran al'ummar musulmi da na faɗa ina roƙon Allah ya ƙara mana imani da da aiki na barai kuma Allah ya ƙara mu amin ya rabu alaikum salam to liman bismillah ya isa malam jabir akwai wata sanarwa ko bayani na malam jins shikenan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين